Gwamna Nasiru Ahmed Rufayin jihar Kaduna da ke jawabi ga kungiyar 'yan kasuwan jihar Kaduna jiya Alhamis a gidan gwamnati. ya ce idan har jami'an tsaro za su ci gaba da kutsawa dazuzzuka don farautar 'yan bindiga to kwanan nan za a kawo ƙarshen matsalar tsaro. Abin da muka yi ta faɗa ma gwamnatin tarayya ta yi ta zo tana yi menene a bi 'yan ta'addan nan a daina jira sai sun kama mutum wai a ce za a bi su tunda mun san inda suke ma bamu sani ba aikin mu ne mu gano inda suke a bi su a kashe su kawai to wasu suna ce a yan aka je kashe su kila wasu an kama su kila a kashe su to wayannan ai sun yi shahada babu damuwa di yadda ka so di yadda ka gudun ma mutuwa sai ka mutu fa amma gara ka mutu a shahada da ka mutu a tsoro so ni a gani na tun lokacin ya fi shekara uku nake cewa aje a bombin nusu in ma da ni a ciki a hada amma dai mutane 'yan ta'addan nan san duk wanda ya wannan ta'addanci karshen shi za a kashe shi wallahi da abin nan ya kare to amma yanzu an fara kuma ina tabbatar muku da cewa in za ka tafi abuja ko wani kastoman ka zai zo da abuja ka ce ya hau motan shi ya bi ba wani matsala duk an kore su daga wurin ko birnin gwari yanzu ana bi yayi sauki hanyar abuja kuma akwai jirgin sama da ke bi akwai sojoji iri-iri akwai nsss a cikin farin kaya suna yawo a golf so babu matsala insha Allah kafin karshen shekarar nan wayannan abubuwa za su kare yanzu dai jami'an tsaron Najeriya sun fatattaki wasu 'yan bindiga da dama a wasu daga cikin dazukan jihar Kaduna sannan suka ceto wasu waɗanda aka sace tare da karɓo wasu makamai sai dai masana harkokin tsaro irin su manjoy hashin kwamitaya sun ce duk da yake aikin jami'an tsaron abin ayaba ne dole ne wasu su jingina shi da siyasa ganin yadda yakin neman zaɓe ke ƙara gangarowa yunkurowa da aka yi yanzu ake fatattakan wannan 'yan bindiga kuma sojojinmu suke shiga dazuka suna bin su har zuwa su, tun asali dama shine abin da ya kamata kuma ko babu komai nasara ce ake samu amma dole ne masu sharhi su danganta shi da siyasa kasancewar a cikin wannan wata ta satumba da muke ciki 28 gare shi za a fara fita yakin neman zaɓe na ɗan takarar shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki na ƙasa ko ba komi yanzu waɗanda suke ganin a jam'iyyance jam'iyyarsu su ce ke mulki za su iya bugun kirji su ce ai an yunkuro kuma ana kokari sabanin inda ba a yi wannan kokarin ba duk inda suka je za a iya jifan su da magana kuma ba su da ansan da za su ba mutane kuma bisa wannan dalili ko ina yanzu za su iya shiga su yi yakin neman zaben su domin su kau da hankalin mutane tunanin su an mance da irin jan kafan da aka yi da irin bannan da aka yi da irin yadda aka raba wayansu da matsugunan su ya kasance yanzu suna sansanin yan gudun hijira ko babu komi dai yunkurin da aka yi yana da kyau kuma a ci gaba da yin haka Allah ya tabbatar mana da nasara wannan dai ba shine karan farko da gwamnan jihar Kaduna ke kiran jami'an tsaro su kutsa daji don kamo yan bindiga da kashe su ba sai dai kuma shine karan farko da gwamnan ya nuna gamsuwa game da matakin da jami'an tsaron ke ɗaukan da ya ce idan aka ci gaba zai kawo ƙarshen matsalar tsaro. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.